Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki Muke kasancewa da ku a daidai wannan lokacin yau rana Asabar hudu ga watan Maris na shekarar uku kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Dr. Filo, ministan tsaron Rasha ya kai ziyara kan dakarun sojin kasar da ke Ukraine domin dudduba rundunin kwamandan gundumar soji ta gabas da aka kafa a gabascin Donetsk. majalisar dokokin china uh, da za a bude a gobe lahadi za ta gabatar da wasu sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma da za su karfafa ikon jam'iyyar gurguzu shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa ya kai ziyara a iran domin tattaunawa da shugaban kasar kan shirin nukiliya to kanin labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa kungiyar matasa kirista da ke arewacin najeriya ta yi kira ga duk wanda bai da sakamakon zaɓe bai tafi kotu don a share masa hawaye mu in akwai rashin adalci muna goyon bayan da cewa wanda ya ga ba masa adalci ba ya je kotu a je a bi kanunsa ya biya masa bukatunsa haka kuma za a ji cewa wasu kungiyoyi sun bayyana abubuwan da suke son sabuwar gwamnatin wato da aka zaba a najeriya ta mayar da hankali a kai ga takardu a mu ga kuma hotunan motocin nan mu abin da muke so da kuma ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku bane sai ku kai mu kotu ku ce mu muku kage amma sun kasa haka kuma za a ji cewa bayan da kotun ɗaukar ƙara ta bai wa atiku da obi hurumin duba kayan zaɓe don neman hujja za mu ji martanin 'yan jam'iyyar adawa sai kuma shirin adawo lafiyar baba baba ku makiyar zai kawo mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu raro kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ministan tsaron Rasha ya ziyarci dakarun sojin kasar da ke Ukraine a yau Asabar. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa da aka wallafa a Telegram cewa Sergei Shoigu ya dudduba ɗaya daga cikin rundunar kwamandodin gundumar soji ta gabas da aka kafa a bangaren kudancin Donetsk. An soki lamirin Shoigu kan rashin kwazon Rasha a yakin da take yi da Ukraine. a cikin wani hoton bidiyo da aka fitar a yau asabar an ga ministan tsaron yana ba da abinci ga sojojin rasha a halin da ake ciki ma'aikatar ta faɗa a yau asabar cewa kazamin faɗa ya ɓarke a ciki da zagayen garin donbass na bakamut a ukraine jami'an tsaron haɗin gwiwa na amurka da australia sun kai samami a wata matattarar safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasa da ƙasa bayan kama hodar iblis har ta tan biyu da ɗigo hudu a cikin wani jirgin ruwa a gabar tekun kudancin amurka da ya nufi australia an kiyasta kudin hodar iblis din da aka ta'allaka da wani gungun masu safarar kwayoyi na mexico da kusan dala miliyan 677 kuma ta yi daidai da adadin da ake sha a cikin rabin shekara a australia lamarin da ya sa kamin ya kasance ɗaya daga cikin mafi girma da 'yan sandan australia suke da hannu a ciki an kama mutane goma sha biyu da ake zargi aka kuma tuhume su da hannu kan lamarin kamar yadda 'yan sandan jihar arewacin australia suka bayyana a wata sanarwa a yau asabar 'yan sanda sun ce wani dan kasar amurka mai shekaru talatin da tara. na daga cikin mutanen goma sha biyu da ake tuhuma jami'ai a kasar malaysia sun faɗa a yau asabar cewa kusan mutane dubu arba'in sun fice daga gidajensu a kudancin jihar johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa akalla mutane hudu kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar hukumomi sun ce an kakkafa matsugunai sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba su da gidajensu muhammad nur sa'ad wani mazauni johor ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa a ko da yaushe mukan shirya wa zuwan damina a cikin watannin nuwamba da disamba ya ce amma a yanzu da ba a iya hasashen yanayi ya nuna cewa ba mu shirya ba kuma lamarin ya yi muni tuni ruwan sama kama da bakin kwarya ya so mu sauka a malaysia kuma hukumomi sun faɗa a yau asabar cewa ana sa ran za su ci gaba a kwanaki masu zuwa to madalla nan ba da jama'a murtala zai kama na karshen labaran duniyar amma kafin nan ƙungiyar matasan kirista reshen arewa tana ƙungiyar kiristocin najeriya kan ta buƙaci duk mabiya su kwantar da hankalinsu biyo bayan ayyana bola tinubu a matsayin wanda ya lashe babban zaben najeriya reshen matasan ya ce akwai mabiya da ba su ji daɗin sakamakon ba don zargin ba a yi adalci ba amma ba a samun nasara ta hanyar fito na fito. matasan pastor Musa Misal ya ce duk da ba sa goyon bayan APC kan zai da musulmi a shugaba da mataimaki hanyar samun maslaha ko maganin lamarin ba zai wuce zanga-zanga ko furta kalamai marasa daɗi ba. Misal ya ce har ma dai akwai matakin da ya dace a ɗauka ga waɗanda ba gamsu ba to kotu kawai ya dace a tinkara. Shi yasa aka yi kotu. Mu in akwai rashin adalci muna goyon bayan da cewa wanda ya ga ba masa adalci ba ya je kotu a je a bi kadunsa ya biya masa bukatunsa. Sa'annan kuma wanda yake ganin kamar shi ya yi nasara ya sani har gajin zuciyarsa in har Allah ne in kuma nasarar nan tasa ce to ba mu cewa komai domin shi Allah shi ba abin da baya iya yiwuwa Allah kuma yakan tsora mutane shugaba daidai da irin imanin don haka idan haka Allah ya gani shi ya fi alheri a gare mu ya ba mu irin shugaba irin wanda aka ba mu to ba ba cewa komai sai mu ce ubangiji Allah ya ba shi hikima ya ba shi lafiya ya ba shi iko rike wannan mukamin wayanda kuma suka san cewa an shutar da su ba ma bukatan a zuga kowa a ɗauki doka a hannu su je je kotu da je ta bi kadunsu kotu kuma ta bi kadunsu kuma ta mika musu abin da ya zama nasu. evangelist misal ya ce kungiyar tasu kan yi aiki da musulmi a lokacin zaɓe don kawo zaman lafiya a ƙasa. zagayen jihohinmu na arewa da kuma rahotanni da muka karba kamun nan a sanar da wannan zaben abin da zai baka mamaki hikaya ina gaya maka mutane daga neja kwantagora mutane daga katsina mutane daga kebbi mutane daga sokoto wanda muna da hadaka tsakaninmu matasan musulmai da na krista da muka yi hadaka musamman musamman kan yadda za a jajirce a tabbatar da cewa an samu shugabanci na gari a Najeriya. So muna tafiya tare, muna ba da musayan yawu da kuma a yanayin yadda abubuwa suke faruwa daga wuraren maza mazaba daban-daban. Abin da ya ban mamaki a wani wurin da ma kamar a Niger da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zabe ba amma sai ga result suna fitowa. Da yake sharhi kan batun mai sanya ido kan zaben Sama'ila Sifawa ya ce daina duba addini da kabilanci a ɗau cancanta zaɓe shine mafi ala a Najeriya. Duk da aka Sifawa ya ce idan an ga Tinubu ya fifita Yarbawa fadar Aso Rock ba sabon abu bane in an duba gwamnatin da ke kan gado da sauran ma waɗanda suka zo a baya. Kullum aka tashi za a zarge mu cewa duk mu wanda suka rike mukamai daga defense daga eh, eh, finance daga shugaban duk 'yan uwanmu ne. so da haka yanzu shi ma ya zo ya aiko mai dade muna kyakkyawan zato ba zai yi ba in an ga tarin yarbawa kar a yi mamaki wallahi wallahi in yayi ba mamaki saboda mu mun yi amma muna mun kyakkyawan zato shi ba zai haka ba mu umma kuskure aka samu kuma ba abin da ya kamata a ɗora ƙasan a kai ba kenan. Ba abin da za a ɗaurar sai an ga rantsar da Tinubu a matsayin shugaba da yanayin ministoci da zai shigo da su da jinkiri ko rashin jinkirin naɗa mukamai. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To ma da la'agairin Nasiru Adam El Hikaya da wannan rahoton to na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga murtala da karashen labaran duniya. To majalisar dokokin China ta shekara-shekara da za a bude a gobe Lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma. Kazalika da kuma wani gagarumin garan bawul na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu. ko da yake shugaban kasar Xi Jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar kuma ya cike manyan gurabun shugabancin jam'iyyar da abokansa a yayin babban taron ta na shekara biyu a cikin watan Oktoba. Majalisar dokokin kasar ta China za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati. Abokin shi Lin Keng wanda a baya shine shugaban jam'iyyar gurguzu a Shanghai. yana da tabbacin zama firaministan kasar inda zai maye gurbin lin kengyang wanda zai sauka daga mulkin bayan wa'adi biyu li kengyang zai gabatar da rahoton aikin gwamnati na karshe a buɗe majalisar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael grossi ya ziyarci ƙasar iran a yau asabar domin tattaunawa da shugaban ƙasar ibrahim raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin makamai ziyarar ta kwanaki biyu da hukumar sa ido kan makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar da ke da mazauninta a vienna take neman ƙarin haɗin gwiwa da iran kan ayyukanta na nukiliya grossi ya isa iran ne a jiya juma'a kuma wata majiyar diflomasiyya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa zai gana da ra'isi yayin ziyarar tasa don sake tattaunawa kan shirin nukiliyan iran da kuma sake karfa dangantaka a matakin koli majiyar ta ce grossi ya bayyana karar cewa zai shirya tafiya tehran ne kawai idan ya sami gayyata domin tattaunawa da shugaban kasar Murtala Faruk sanyi na ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da aka ayyana Bola Ahmed Bola Tinubu a matsayin zaɓaɓɓen shugaban Najeriya, ƙungiyoyin 'yan kasuwa da sauran na kwadago na bayyana abin da suke sa ran sabo gwamnatin za ta mai da hankali a kai. Kan haka a cikin ƙungiyoyin ita ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ita ce 'yan ƙungiyar Gwanjo wacce ta yi kira ga Tinubu da ya yi garan bawul da hukumar kwastam don muhimmancin ta wajen tara kuɗin shiga. Hakan ya fito daga bakin shugaban ƙungiyar Alhaji Musa Kurra Abubakar. a lokacin da yake zanta da manema labaru a ofishin kungiyar da ke abuja hawa umar na ɗauke da wannan rahoton Hakan ya fito ne daga bakin shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura Abubakar a lokacin da yake zantawa da manema labaru a ofishin kungiyar da ke Abuja. Shugaban kungiyar Alhaji Musa Kura ya zargi hukumar hana fasakauri da aikata badakala da almundahana a tsarin gudanar da aikinta, wanda ya ce hakan na haifar da zirarewar biliyoyin naira na kudaden shiga wadda hakan barazana ne ga tattalin arzikin kasar. Ga takardu a hannu, ga kuma hotunan motocin nan, mu abin da muke so da ku ku zo ku karyata ku ce takardun nan ba naku bane sai ku kai mu kotu ku ce mu muku kage amma sun kasa Ta aka yi ba the directive of the controller general to kuma kowaye controller general da custom shi ya ba da wannan izinin a yi wannan abu wannan almundahanan da suka ga suke yi har yanzu ba su daina ba mataimakin shugaban hukumar kwastam muhammad abba kura a wata zantawa ya ce zargin bashi da tushe ballantana makama motocin nan da ake maganan ana aushonin ninzu ana mai ai ba da sauki yake kama su to kai kawai kana zaune ka zo ka ce mana kai based on wani association ba wani abun da kai ba inda doka ya baka yanci kai wani abu ka ce dole a baka idan yana so ya shiga other aspect da bai shafi auctioneers ba ai ga majalisa ya je su canja doka amma as long as wayannan dokokin suna nan haka za mu ci gaba da aikin idan yau custom ta cire kuɗi da aka bata a budget ta sayi motoci motocin na amfanin su ya kare za a auctioning su dole za mu kira rajistar uh, auctioneer amma idan wanda ya shiga overtime ne ko kuma wanda aka yi season din shi based on laifi doka ya riga ya fidda hannu ocean a ciki Alhaji Musa Kura ya kuma yi kira ga zababben shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya mai da hankali wajen gudanar da ayyukan da za su kawo ci gaban ƙasa. Abin da shi zagaba ya kamata yi da ya zo duk ma'aikatan da aka samu matsala da su da zai ba da mahimmanci akan cewa ya ga an farfaɗo da su. kuma kamar yadda shi zababban shugaban kasan ya yi furci cewa maganan student loan da sauransu cewa in allah da zai kuma da duwar nan matsalolin da ake da shi kuma muna mishi fatan alheri wannan dai ba shine karan farko da 'yan kasuwa ke kokawa da jami'an kwastam ba tun bayan umarnin rufe iyakoki da shugaban kasa muhammadu buhari ya bayar hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida hawa umar kotun ɗaukar ƙara ta ba wa ɗan takarar jam'iyyar pdp a tika abubakar da na jam'iyyar labour party peter obi hurumin hukumar zaɓe ta ba su dama su bincika kayan aikin da aka yi amfani da su wajen guna da babban zaben na najeriya mai taimakawa shugaban pdp kan labaru kuma jami'in labaru a kamfen ɗin na atiku wato yusuf dingyadi ya ce hurumin abin farin ciki ne da zai taimaka musu wajen ɗauko cikakkun shaidu da za su gabatar kotu don neman a soke nasarar da Bola Ahmad Tinubu na APC ya samu. Yusuf Dingyadi kana daga cikin jami'an labaru na kamfen ɗin ɗan ku na PDP a Tiko Abubakar. Ya kuka ji da wannan izini da kotun ɗaukaka ƙara ta bayar na duba kayayyakin da aka yi amfani da su wajen zaben 2023? A wannan hukuncin da babbar kotun ɗaukaka ƙara ta Abuja ta yi akan cewar jam'iyyar PDP da jam'iyyar Lebo suna da damar su zauna su binciki takardun bayanai na alƙaluman zaɓe da kuma sauran kayan da aka yi amfani da su wajen gudanar da zaɓe wannan aka ya dace kuma wannan shine adalci da kotu za ta iya yi kuma muna ganin in Allah ya so za a gano irin kurakuran da tun farko shi dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP mai girma wazirin Adama Atiku Abubakar ya bayyana a lokacin da yake gabatar da bayanansa gaban 'yan jaridu a Abuja cewar an tafka kurakurai an yi son rai kuma an yi ujoro sannan an kauce ma tsarin ka'idar aiki na zaɓe wanda tun farko kuma zaɓe ta yi alkawari za a rika bayar da sakamako kai tsaye daga ainihin na'urar bibas wadda ita ce ke tattara sakamako tun a matakin rufa har zuwa mazaɓa har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha zuwa tarayya. wannan ya nuna kuna da kwarin gwiwar idan kuka samu damar duba waɗannan kayayyakin za ku iya shigar da ƙara mai ma'ana da za ta iya biya muku bukata kenan. ai shi tuni mai girma wazirin adama atiku abakar ya ba da dama ga lauyoyinsa kuma ya faɗa ma dukkanin 'yan najeriya a waɗanda suka kada musamman masoya da magoya bayan cewar lauyoyi za su je su duba waɗannan bayanai daga nan kuma za a zauna a yi nazari akan abin da doka ta ce inda aka kauce ma doka da kuma takin da ya kamata a ɗauka bisa ga shari'a abu ne wanda yake ana bi a ka'idance don tun farko da hukumar zaɓe ta bi ka'ida kan wani yanzu misali ka kalli sakamakon zaɓen jihar Bauchi da na Gombe da kuma sakamakon zaɓe na rufar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kaɗa kuri'a. Duk za ka ga zaɓe ne tun shekarar 2019 aka zo aka haɗa wani lokaci kuma za ka gama zaɓen wasu mazaɓu da wasu ƙananan hukumomi an riga an cika takardu daban da ainihin ƙurƙun da aka jefa akan bayanan alƙaluman zaɓe. In ka tuna abin da ya faru a 2019 kusan tsarin iri ɗaya ne kuma an je kotun koli a ƙarshe ba tare da an cimma nasara ba. Menene ake tunanin zai zama bambanci tsakanin irin waɗannan wadancan hujjojin da aka gabatar da waɗannan da kuke shirin gabatarwa. Kuskure ne a tsari ma na siyasa don an yi maka abin da bai dace ba a 2019 ka ce wai yanzu a 2023 ba za ka nemi ka ba. Zaben 2019 yana da bambanci sosai in ka dubi irin gizon kurkun da aka yi ta amfani da manual abin nan yanzu kuma an ce za a amfani ne da na'ura wanda hukumar zaɓe ta fara tabbaci ta ce za ta yi kuma ƙarshen ta zo ta yi ma mutane abin da bai dace ba wato maimakon ta amfani da ainihin na'urar bibas din sai ba ta yi ba aka aka rika cike sakamako da hannu kuma ana aika shi da hannu a maimakon yadda na'ura aka ce za a yi To a gaida Nasiru Amerika da wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shirin zai taɓa wani muhimmin batu ne game da lasin tuki a Najeriya wanda a cewar shugaban hukumar Rosafety ta shiyar jihar Ogun Ahmed Umar yanzu takardar da da kima a idon duniya har ma a manyan kasashe da suka ci gaba a duniya. Wannan bayanin na zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin hukumar kiyaye hatsara ta ƙasa da rashin bin ka'ida wurin ba da lasin tuki da ake ganin ya sa ba a mutunta takarda a ko'ina. a shirinmu na baya ahmed umar yaldu ya ce hukumar tana da sashi mai kula da hulɗa da kasashen waje kuma hakan ya sa kasashen ƙetare na iya binciken takardun lasin a yau za mu tashi ne daga wannan tambaya da wakilin hassan umar tambol ya masa banda irin kasashen turai irin su america canada ingila america da dai sauransu haka wannan lasisin tukin mota na najeriya yana amfani a sauran kasashen afirka kamar niger kamaru chad da sauransu kwarai da gaske yanzu niger misali lalazi ko ba ni sector commander misali nuna musu id card ina da uniform ina da waye-waye wallahi in ba da lasin ba su bari in tuki cikin kasarsu wallahi nan da can ba za su bari in tukin mota ba sai mutum na da lasin din nan idan kana da lasin ka yes na najeriya yes za su bari kai tuki saboda su can idan aka kama mutum bai da lasin ko idan aka kama mutum bai da lasin to ba karamin tashin hankali ba ne kunci mai tsanani mai tsanani don hadda aski sai sayan mutum <laughs> hadda aski suke a kai mutum gidan yari a ci shi tara sosai saboda babban laifi ne mutum ya tuki eh, abin nan ba babu lashe. akwai masu ra'ayoyin cewa ba ku jan kunnen direbobi idan suna aikata laifuffuka abinda kuka sa a gaba shine na goro me za ka ce komanda wannan ba zan ce eh, gaskiya ba ne don idan kawai na goron kawai ake an saba aiki to bilalazi da ba haka ba da hanyoyin saurin caɓi kowa sai ta yin abin da ya gada ma to kuma kaga ai ba haka bane ko eh ba haka bane ba za a ce eh totally eh ba a samu wasu bata gari ba masu an sandan goron ba za a ce haka din ba amma kalilan da kuma bai hana aikin ya je ba yadda ya kamata amma ka san shi da adam kudo shi shi illa ya cika gani bai cika ganin alherin abu ba amma dai wannan ba eh, ba ba gaskiya bane gaskiya wato abin da yasa ni wannan tambaya shine wasu na cewa idan ka tsaya gefen titi za ka ga direbobi na gudun famfalaki za ka ga wasu na mugun lodi za a ga wasu na tukin ganganci idan eh, za a ce kamar ba ku damu da abin da suke dan baya na goro dole su ji tsoro su daina irin waɗannan abubuwa eh to haka ne amma kuma ka san bayyawa a ce an kama kowa a lokaci da ba zai yi ba sannan eh, yawa ba sannan bayyawa kuma ya zama muna ko ina sannan yaran nan eh, misali mutum hudu ne ko biyar suka je patrol to mota nawa za su tare a cikin su akwai shi team leader din officer sannan akwai driver driver shi yana zaune cikin mota ce ba za a kirga da shi ba sannan shi officer din ba zai zo ya dinga tare mota ba yana da yara biyu ko uku masu tare motar nan so yaran nan duk sun tare mota guda guda suna suna suna magana da su suna duba su suna bincike to sake tare wata kuma za su yi duk wurin zai zama rawudi kenan sannan abin da ma aka ce kada mota ta ta wuce biyu highest da za a tsaya a lokaci a lokaci guda eh to kaga shi yasa za ka ga cewa eh in ka zage titi za ka ga eh ga wani kilan ya biyu eh, da overload eh, kilan mutum biyu ne ko guda ya kara amma kilan sai a ga ga wani ya biyu kilan da mutum mutum uku ya wuce ba tsaye da shi ba to ba wani abu ne aka to ko tsaye da shi ma ba ya balle ya ce an kare wani ba amma ya his busy ya riga ya tare wani kuma yana binciken shi saboda haka sai ya gama da wannan tukuna sannan a yi maganin kuma tsaye da wani wannan shekara da muke ciki ta biyu direbobi nawa kuka samu da aikata laifuffuka akan hanya mun samu direbobi da yawa ah, da laifuffuka sofa januwari zuwa wannan wata wanda ba za su kasa dubu da shida ba da yan kai hakan nan wanda ke muka kama su da wannan laifin sannan daga cikinsu akwai wanda muka kama da laifin rashin saka na'urar takaita gudu wanda yake shi ba bai kasa dubu hudu ba a cikin waɗannan abun nan inda muka kama sofa dai daga januwari zuwa zuwa yanzu har wa yanzu wannan shekara ta 2022 sau nawa aka samu haɗura a nan jihar ogun an samu hatsuruka da dama a jihar ogun a wannan shekara kuma har wasu mutane sun rasu a cikin wannan hatsurkan wasu kuma sun samu rauni wasu kuma sun fita babu kwarza ne amma dai abin da zan ce maka halin yanzu da muka yi comparison da wannan shekara da wadda ta gabata to alkaluma sun nuna cewa na farko da yawan hatsarin da ya faru a cikin wannan lokacin da muke nazari ya ragu na biyu kuma yawan mutane da suka mutu a wannan lokacin ya ragu kai ga yadda mutane suka rasu shekarar ta gabata yau mutane da ma suka samu rauni a sanadiyar hatsari a wannan shekara sun ragu a kai ga wannan shekarar da ta gabata ta 2021 saboda haka duka indices din dai suna suna on the downward trend suna suna raguwa eh dama tambayar da na so in ma kenan game da hatsaura a nan jihar Ogun suna karuwa ne ko suna raguwa gaskiya raguwa suke alhamdulillah raguwa suke ga bayanan da kuke da su me yake jawo yawan hadura to a cikin nazarin da kuma muka yi na faro na hatsarukan akwai factor daya da yake ta recording over 50.6% na duk courses kuma wannan shine yawan gudu yawan gudu gudun gudun wuce kima to walaya wannan shine yake shine musabbabin mahiyancin hatsarukan da suke faruwa a wannan state din a nan ne kuma za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin bakon namu shugaban hukumar road safety a jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu da wakilin Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To wannan haka yake baba, a gaida baba ya kowa makeri. To yanzu kuma lokacin ne da zan zaƙulu tare da karanto muku wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a yau cewa yi gwamnatoci da hukumomin tsaro duk inda kuke ya kamata ku ƙara ƙaimi sosai wajen ci gaba da ganowa game da hukunta masu aikata laifin fyaɗe ga ƙananan yara duba da ganin yadda lamarin ke kara ta'azzara musamman a kasashenmu sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga baffa haruna bajoga ya ce yana fatan allah ya dafa wa sabon angon najeriya alhaji asuwa jubola ahmed tinubu idan aka rantsar da shi ya fara aikin jan ragamar mu najeriya wacce take da yawan al'umma fiye da miliyan 200 da masu bambancin addini da kabila da kuma yanki. sai saƙonmu na gaba da ya fito daga shehu adamu rajau ya ce sabon zaɓen shugaban najeriya bola tinubu muna yi maka fatan alkhairi da fatan kuma idan ka karɓi siyarin sarrafa harkokin mulkin ƙasar tamu za ka yi tuƙi cikin tsanaki ba wai cikin garaje ba fata na gari lamiri ne To sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya ya fara da sallama ya ce hakika yanke hukuncin ci gaba da amfani da tsaffin takardun kuɗi zuwa watan Disamba da kotun kolin Najeriya ta yi abin farin ciki ne Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da ke jihar Yobe ya fara da sallama shi ma ya ce matakin da jam'in adawa suka ɗauka na rugawa kotu kan sakamakon zaɓe da hukumar zaben najeriya inec ta sanar duk da cewa mutane da dama sun yaba hukumar zaben najeriya inec kan yadda ta shirya ta kuma gudanar da zaben ya ƙarshe nake kira ga 'yan siyasar najeriya da su rinka rungumar kaddara To idan makaranta ya sakonmu na gaba cewa yake muna fatan alheri ga zaɓen shugaban ƙasar Alhaji Ahmed Bola Tinubu da mataimakinsa sanata Kashim Shatima waɗanda suka yi rashin sa'a kuma da fatan za su riƙo muƙaddara. Allah ya sa haka. saƙo daga Abdullahi Doron Baga tare da Usman Asasul Islam Maiduguri. To madalla mun gode ga waɗanda suka samu damar aiko da sako sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da karantawa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaice Sarfilu ministan tsaron Rasha ya ziyarci dakarun sojan ƙasar da ke Ukraine a yau Asabar. ma'aikatar ta tsaron ta faɗa wata sanarwa da aka wallafa a telegram cewa sergi shogu ya duduba ɗaya daga cikin rundunonin kwamandan gundumar soji ta gabas da aka kafa a ɓangaren kudancin donetsk jami'an tsaron haɗin gwiwa na amurka da australia sun kai samame a wata matattarar safarar miyagun kwayoyi ta kasa da kasa bayan hudar iblis har tan biyu da digo hudu a cikin wani jirgi da aka kama a cikin wani jirgin ruwa gabar tekun kudancin amurka da ya nufi australia an kiyasta kuɗin horar iblis ɗin da aka ta'allaka da wani gungun masu tafarar kwayoyi na mexico ta kusan dala miliyan 677 jami'ai a kasar malaysia sun faɗa a yau asabar cewa kusan mutane 40,000 sun fice daga gidajensu a kudancin jihar johor sakamakon mummunar ambaliyar ruwa akalla mutane hudu kuma sun rasa rayukansu sanadiyar ambaliyar hukumomi sun ce an kakkafa matsugunne sama da 200 na wucin gadi ga jama'ar da ambaliyar ta raba da gidajensu majalisar dokokin china ta shekara-shekara da za a buɗe a gobe lahadi za ta gabatar da sauye-sauyen gwamnati mafi girma a cikin shekaru goma da kuma wani garan bawul babba na gwamnati da zai karfafa ikon jam'iyyar gurguzu ko da yake dai shugaban kasar shi jinping ya riga ya sami wa'adin mulki na uku a matsayin shugaban jam'iyyar to amma majalisar dokokin kasar ta china za ta amince da shi a matsayin shugaban kasa da kuma abokansa a cikin manyan mukaman gwamnati shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasa da kasa rafael gorosi ya ziyarci kasar iran a yau asabar domin tattaunawa da shugaban kasar ibrahim raisi da sauran jami'ai bayan gano sinadarin uranium da aka inganta zuwa matakin wato makamai. To madalla gaishe ka masu raro da haka ne muka kakashin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kamar ko da yaushe za a ba shafukan mu na yanar gizo domin sauraron shi wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma produsan wato dadi balewa wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr cedric daga nan birnin washington dc ni sarfi hashin gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin na dare salamu alaikum